manjo yau gashi kayi watanni ko kuma mu ce kusan shekara da hitowa daga inda ka kwashe shekaru goma sha hudu tsare yan najeriya suna ta shaci faɗi game da matsayinka wasu na cewa ka koma soja wasu na cewa a'a baka soja domin suna jin ka yau su ji ka jos gobe su ji ka wari gobe jibi su ji ka benue shin wai mai manjo hazar mustapha ke ne a halin yanzu kamar yadda na yi bayani na farko wata na biyar yau da fitowa da 'yan kwanaki alhamdulillah abubuwan da ka ganna yi kamar yadda na faɗa ne na ce cetin 1984 nake abubuwa na taimakawa matasa wajen nemo ayyuka makarantu samun eh, abin hannunsu ta kan hanyoyin ƙungiyoyinsu irin waɗannan ne suka same ni kuma ni kuma na ga ya cancanta a taimaka musu abin da ya sa ga har na samu wannan daman nake yawon je hakan a taimaka musu ina yi na fi sabilillahi akan tausayawa kamar yadda muka yi tun waɗannan shekaru wajen talatin da suka wuce na farko arewa na neman taimako arewa mun daɗe muna bauta mata arewa kuma mu 'ya'yanta ne kuma har abada bi izinallah a sunanmu na 'ya'ya ne masu taimakawa arewa a nan muke a nan muka tsaya kuma ita muka sani kishinta muke kuma taimakonta shine yake nauyi ne akan kowane ɗa wanda zai ce ni ne ɗa nagari a kare ta a taimaka mata kuma ba wai sallai lalle jihar ka ba kuma cikin gidanku ba a'a kowa dan arewa na neman taimako kuma haka ne na sa gaba shi yasa ka gana amince nake zirga-zirga in je a taimaka musu kuma hakan nake har yanzu kana cikin aikin soja ko koka ba aikin soja yan najeriya suna son san wannan wato idan aka kai ka kara kotu to akwai matakai da ake ɗauka gwamnatin lagos sun ka ƙara zuwa court of appeal a zuwa supreme court wannan satin za su saka takardar su ta ƙara ɗaukaka kara wannan juma'ar mai zuwa to sai an gama wannan abubuwa daki-daki sannan ne su kuma soja suke da hurumin su duba mai ya faru sannan kuma su yanke hukunci to bayan ana wannan lokacin da ake tsakanin wannan na ɗaukaka karan da lokacin da ɗaukaka karan za ta kare kafin soja su ɗaukaka su yanke hukunci bisa shari'ar soja da kuma dokokin ƙasa shi yasa na ga maimakon na zauna haka gara na zauna in taimaka musu akan na taimakawa arewa na taimakawa su matasan akan taimakawa najeriya ana raɗaɗin cewa hitowanka da hannun gwamnatin tarayya kuma tana son ta amfani da kai musamman gwamnati mai ci domin biyan bukatunta na siyasa shin kaji wannan labarin idan kaji me zaka ce game da shi ji kuma wannan ba shi da hujja kotu ta sake ni bisa ga cin amana da aka yi mana kotun ɗaukaka ƙara ta lagos mai ɗaukaka ƙaran kai kana nan sai da ta zauna ta karanta wajen minti goma tana karanta abubuwa da bible ta yi rantsuwa cewa za ta ba da hukuncin wannan magana akan gaskiya akan tsoronta da allah shi ne ta karanta abin da ta karanta ta sake ni waɗanda suka ɗaure ni suka azabtar da ni ba su taɓa zamanin za a cire ni ba su sun sha min alkawarin mutuwa ido da ido ai sun sha min alkawarin bayan da za a yi nai wata a dake ni a ƙona ni da wuta na faɗa a rataye ni yanzu daga asibiti nake ba ai na je asibiti ne kan raunin da suka ji mu daga ni har iyali har iyaye har yan uwa ba wanda bai azabta ba daga hannun waɗannan mutanen ni na ce na yafe amma idan su yafewar ce take damunsu a kan cewa ba su sani ba har suke ci gaba da waɗannan makirce-makircen to wannan wani abu ne daban amma ni na san na da aƙida na kuma san irin tarbiyoyin da aka ta mu da shi na kuma san cewa maganan kishi maganan kishi da riƙon amana da yin gaskiya da kare ƙasata da 'yan uwana na ƙasa shine abin da mu muka sa a gaba da cikin tsoron Allah kamar ji kana cewa eh, ka kalubalanci ko kana kalubalantar tsohon shugaban kasa da ku haɗu ku yi magana akan abin da ya shafi harkokin Najeriya wani lokaci idan baka manta ba ni ladan ka taɓa faɗa man cewa an kwashe maka wasu abubuwa waɗanda suke suna da dangantaka da harkokin tsaro ko kuma suna dangantaka da abubuwan da ka sani game da wannan kasan wanda baka ji daɗin yadda a kwashe shi idan kaddara ya yadda ya shi wannan kira na kalubalantar ku zauna ku yi muhawara kana da hujjoji kana da madogara da zaka kare kanka akan abubuwan da kake jin zaka kalubalance shi akai ai bana shakka na faɗa bana shakka bana shakka idan obasanjo ya kalubalance ni a yanzu yadda muke wannan magana da kai wallahi azim zan yi sujada an gode ubangiji dan na san kalubalantar ta da zai yi ko kuma wanda kalubalantar tasa da ni na yi zai haifar da abubuwa na ilmantar da najeriya zai haifi wata hanya wani haske wanda zai taimakawa na ƙasa kuma zai taimaki najeriya nan na san haka maganan kwashe kayana eh lokacin da aka kama ni dukkan abubuwan da nake da shi an kwashe ba ni da komai in banda kayan da ke jikina na sani amma maganan samun hujjoji daga ko'ina suke daga ko'ina ake a duniya ai wannan wani abu ne daban kuma wani sirri na ne kai ka bari ka gani ka taya na addu'a allah sa ya amince a ce ni da shi za mu zauna a kan abubuwan da suka addabi wannan kasar dan za ka fahimci mai nake nufi a cikin wasiƙan da ya sa haka ce ka kalubalance shi raɗe raɗi ne 'yan najeriya hasashe ne 'yan najeriya ke yi cewa wai da kai yake yi a kan wasiƙan da ya rubuta ma shugaba jonathan kuma ai bai kira sunan manjo hanzu al-mustapha ciki ba kuma kai a can wani hira da kai wani lokaci can ka ce bai kira sunan ka ba me yasa kake jin cewa har ma akwai bukatan ka kalubalance shi tunda bai kira sunan ka din ba kamar yadda ka ambata ai da ya kira sunana da ka ci irin martanin da zan bayar amma tun da bai kira sunana ba shine nake addu'a nake kuma kalubalantarsa tun da yake duk ku da kuka zo kun ce wannan abin da shi da kansa ya rubuta da ni yake yawancin mutanen da suke maganganu sun ce duk da ni yake duk da bana na aka yi wasikar na asibiti sannan amma fata na shine in har zai yi magana irin wacce ta shafi wannan to lalle ni abin da kawai ya rage ne shine kalubalantarsa akan gaskiya akan tsoron ubangiji amma akan taimakawa najeriya da 'yan najeriya ba cikin shakka ba ko kankali ba hujja ka dawo wannan wasiƙa ta canza tunanin da yawan talakawan najeriya wanda yake musamman arewacin najeriya sun maka addu'a kwarai da gaske na ganin cewa ka fito wannan wasiƙa da aka jibanta shi da kai a cikin wasiƙa ya canza tunanin su me za ka ce musu ta wannan yanayi ko wannan kafan abin da nake gaya wa iyayena 'yan uwana mutanen arewa talaka musamman shine cewa hamza almustafan da yake a da shine wannan hamza almustafan da yake a yanzu su da suke yin abubuwa na batanci a kaina sun san abin da suke tsoro su suka yi alkawarin kashe ni allah ya hana ya da ni yanda aka yi Allah har ya fito da ni zuwa yanzu ko ni ba zan iya fassara shi ba isa ce ta ubangiji to su kuma ba su da wata hanya haka yau sai dai su shiga hanyar batanci a gare ni amma ni ba zan taba canjawa akan yanda nake da ba aƙida ce da ni kuma akan ta na tsaya tsoron ubangiji tabbatar da gaskiya da kuma kishin ƙasata da kishin 'yan ƙasata ba wani abu da ya faka to kana jin kenan lokaci ya yi a wannan lokacin da ka kalubalance shi za ka waɗa abubuwan da ka ce inda za ka yi to kai magana wasu abubuwan ka yi shiru ne inda za ka yi to kai magana ke da kasan ba ta halin da take ciki yanzu nan wannan gaskiya ne wannan na sake faɗa gaskiya ne wato in ka ga abin da ya faru a puta fadar kamar yadda nake gaya muku a da tamkar adiro ne aka cire cokali na ruwa a ciki doro a cike da ruwa aka ɗauke cokali shine ya faru a wannan lokacin so ni ina fatan allah ya sa su kalubalance ni za ka ga mai nake nufi ni ba na cika baki mu ba mutane ba ne masu fankama ko girman kai a cikin ladabi amma idan gaskiya ta tashi a kanta muka tsaya ba gudu ba ja da baya a zanta wanda na yi da kai a lokuta daban-daban ba ni ma duk wanda kuma ya haka zai fahimci kana da masaniya game harkokin tsaro a kasan nan kwarai da gaske kadara gwamnati yau za ta kira ta ce mun janzu almusafa zo ka duba mana wannan bangaren tsaro kuma tun da yake kana yawan ikirarin cewa kai najeriya ne a gaban ka shin za ka yi ma wannan gwamnatin aiki abin da kaga zai cutar da najeriya kuma abin da kaga za ka yi wajen taimakawa al'umma cikin tsoron allah cikin gaskiya dukkan ɗa na najeriya bai kamata ya guje shi ba abin da yake kan gaskiya ne da tsoron allah na taimakawa haka ya kamata kowane ɗa ya yi cikin tsoron allah da gaskiya an kira ka taimaka ka bar a harkokin tsaro za ka yi kenan to sai sun kira na tukunna kowane abu yana da nashi hujja idan aka kira ka za ka iya ba da hujja wannan shine hujjojina na yin wannan aikin fi sabilillahi in sun amince sai a yi in ba a amince ba to sai a bari amma ni ba na yin abu akan munafurci ko kuma take gaskiya ko kuma wulakanta mutane ko kuma cutar da wani ba zai yiwu ba a da ba kuma zai taɓa yiwuwa ba a ranar da ka dawo na zo gidanka mm. mutane sun taru kwarai da gaske wasu daga cikin abubuwan da suke cewa suka ma faɗa maka cewa shine suna son ka shigo siyasa shi suna ci da ma wannan suna ci gaba da kiranka akan wannan idan suna ci gaba da kiranka akan ka shiga siyasa me matsayinka game da wannan batu mutane ko ta ina duk inda muka je kamar misali eh, na je kaduna da jos inda ake ta yaƙe-yaƙen nan inda an kashe mutane da dama to muka je wajen agaji da taimaka musu eh, gyaran masallatansu makarantu gidaje da wajen basu abinci da magunguna su da kansu wanda aka cutar wannan akwai irin maganganun da suke kamar haka amma wannan bai shiga hankali na ba tukunna abin da nake fata shine arewan da na sani a da kafin a daure ni arewan da nake gani a yanzu ta canja a kan da fata na shine Allah ya kawo mu kasar nan dauki da taimako ma talaka ba wani abu ba duk aikin da ka ga na zauna ana yi dare da rana duk wannan shugabannin matasa da ka gani daga jihohi jihohi suke daban-daban suna shirya a kai kaza anan. a kai kaza a yanzu haka akwai wanda ake neman wa aiki na aikin ah, kiwon kaji mutum dubu goma a ƙasar nasarawa shi yasa wani shi yasa kaga sun zo sun taru a nan yanda za a yi ne na kowane local government dauki ya'ya wanda suke eh ya'ya ne an tantance na manoma kuma talakawa su a basu wa zai da wannan kudin wa'annan yan ba ka gansu tare da ni ba duka wannan gudunmawa ne akwai wani mutum yana kenya amma yana da gonar kaji a najeriya da yawa to shi kuma abin da ya bari shine taimakawa talaka to mun haɗa hannu tare da shi a kan yin hakan mun gama na nasarawa sai kuma wata jiha daga nan sai wata jiha kowace ko matasa na jihohi yadda muka yi da su shine su tantance matsalolin jihohin kaga wannan takardar jannan to wannan kowane ɗaya shine a cike take da takardu da yake nuna nasarawa matsaloli na nasarawa local government by local government so namu shine a nemo gudunmawa mutane su riga kai musu ko na ƙasa ne ko na waje su riga kai musu kai tsaye don taimakawa mutane a gaskiya arewa na neman taimako kuma a shi muke yan najeriya za su yi mamaki ka hito daga jihar yobe kuma bakin gwargwadon hali ka sa harkokin tsaro na ƙasar nan balle a ce jihohi yan kalilan daga suke arewa maso gabas kuma daga wannan yankin ka hito amma har yanzu ana fama da matsalar tsaro shin baka shawartan waɗanda suke da rike da madafan iko ne game da harkokin tsaro a wannan bangaren ko ko ba su ranka ne ko ko baka gwada ba ne ana gwadawa ta bayan fage kuma kowa yana mika nasa gudunmawar amma idan kana ba da shawara ta bayan fage kana da iya gaccin da ba za ka wuce ba amma muna yin abu da dama maganganu da mutane da yawa akan kowane bangare na local government na yobe har na borno makanta ai za ni borno za kuma ni yobe na kuma je cikin sirri a boye wajen maganganu da mutane da yawa akan yadda za su yi su da kansu su taimakawa kansu kuma su fahimtar da su yaran da ake ake wanke kansu suna zuwa suna yin abin da ba allah ya ce ba wajen wato kashe-kashen mutane ina yin abu da yawa kuma ka san kana yin abu haka ya zanto jihadi ne tsakaninka da Allah ne ba sai kana gaya wa duniya ba duk abin da mutum yake in ya fi sabilillahi Allah ne zai saka mashi ni a nan na tsaya daga karshe mutuwa daban-daban suna fitowa game da manja za al-mustafa me zaka so ga ma yan arewa musamman talakawa magoya bayan ka masoyanka da suka yi addu'a a lokacin da kake tsare wanda duk suka mun addu'a wallahi azum kullum addu'a nake dan ba ni da kuɗi ba ni da ƙarfi ba ni da isa da zan iya zuwa na saka musu daga abin da Allah ya bani bani da shi iyakaci na a kulliyomin suna cikin addu'ata a kulliyomin da fata na nagari a kansu kuma shi yasa wannan aikin da kaga muna yi ga dangadan jihohi jihohi wurare wurare da muke zuwa ni ina yi ne saboda fata na shine Allah ya bani damar da ni ma zan saka su ma kuma su san cewa Allah ya ba su da ni ɗa ne a gare su ni mustapha ni kuma ɗa ne a gare su mai kyautata musu mai neman kyautata musu mai fata na gari a gare su mai son su zauna lafiya su samu albarkacin da allah ya saukar mu kasansu cikin salama kuma cikin taimakawa wannan shine burina shine addu'ata allah kuma ya ɗaukaka su ya daraja su ya daraja ƙasanmu